الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu sauraronmu a wannan masallaci ta kafar ya da bayanai muna muku barka da zuwa wannan karatun yana zuwa ne a masallacin wato koyarwa na gwamnatin tarayya da ke jihar gombe kuma muna cikin suratul araf yau biyar ne ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da daya muna cikin suratul araf kafin mu ci gaba muna son mu miƙa taziya wa shi malam abdulwahab wanda iyali shi allah ya mata rasuwa a jiya ne yau ne ake mata sallah ba kuma muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mata shi kuma allah ya shi haƙurin juriya domin rasuwar iyali ba ƙaramin wani gidi ba ne wanda yake a cikin zuciyar wato ɗan adam ita mace kamar ita ce matattara da mai gida iyaye wani lokacin za ka ga an raba gida da su saboda ko wadata ka girma ka yi aure kana gidanka ka dai ka zo ziyara ma ita mata duk inda ka zagaya ka zagayo to ake komawa saboda haka shakuwar ba ta wasa ba ne muna roƙon Allah ba shi haƙuri Allah kuma ya gafarta mata dukkan sauran waɗanda Allah ya musu rasuwa ubangiji Allah ya gafarta musu to muna cikin suratu arab kamar yadda muka ambata muna kan aya ne ko kuma za mu ɗora ne akan aya ta ɗaya mun gama da aya ta wato ɗari daidai wanda ta yi ta bayani akan haƙƙin ko kuma jan hankali akan waɗanda suke mulki su tuna gadon mulki suka yi wato kaci gado ne na wani mutumin da ya tafi to sai ka kalli wadda ya gabace ka a cikin mulki irin alhairai da ya yi wanda ya ta samun yabo da kirari da addu'a a gurin talakawansa da ya mallaka ko ya mulka to lalle ne ka daibo irin waɗannan sifofin su zamanto ka tattara su a ka sannan sai ka kula da irin abun da ya zama kaskanci ne ga mai mulkin da ya gabace ka ko ya kai shi ga ɗauri ko ya kai shi ga hukuncin ɗaurin rai da rai ko ya kai shi ga ya ci amanar dukiyar mutane ya kuma kare bai da kima bai da mutunci ya yi sauka ta ƙasƙanci saukar wulaƙanci bayan ya sauka an tuhume shi an same shi da laifuffuka iri daban-daban na coge da zare da za'ida an kai shi a nan ɗaure shi ko kuma ma an masa hukuncin kisa to wannan abin ji ubangiji ya ishe ka ka shirya ita ce ayar da ta gabata a walab ya hadilin lazina ya risunan art kuma akan wannan gaba da za mu rufe magana akan wannan ayar muna son mu sake tunatar da gwamnatoci a ko'ina suke wadda suke killace mutane a cikin gidaje lallai ne su kula da haƙƙin talakawansu lahira dai ba a mata siyasa kuma lahira ba a mata dodorido kuma lahira babu mai rakaka wato kai kadai za ka shiga kamar yadda kai kadai ka fito ka shigo duniya kuma haka za a raka ka kuma kai kadai za ka tashi in wasu sun yaudare ka kan mulki sun sa ka kayi abin da ba daidai ba to ranar bis ne ka ko ranar amsa tambayoyinka babu daya wanda zai taimake ka in kana shugaban kasa ne ministocinka ba mai taimakon ka alahira in kana gwamna ne kwamishinoninka ba mai taimakon ka akan a alahira kuna fata wani lokaci kwamishinoninka babu wanda zai taimake ka babu kuma wanda zai amsa maka tambaya ko da tare da shi kuka haɗu kuka ma magudi so muna kira kamar yadda muka sha tunatarwa a yi dukkan abu mai yiwa na a taimaka ma bayan allah da suke cikin wani hali dukkan mai yiwa ma muke magana dukkan abun da zai yiwu a yi musu saboda a taimaka musu domin wannan annobar babu shakka annoba ce wadda ta zo da wani irin hali kada ka ɗauka gwamna sai ka wadatu sai kana da wadata abinda yake da shi da shi za a yi amfani allah kuma ya san iyawarka ya san kuma ha'incinka ya san gaskiyarka ya san rashin gaskiyarka ya san duk abin da kai duka ya sani amma muna jin tsoro muna jin tsoro kwarai da gaske wato na a ce an killace dan adam ba a ba shi dan taimakon da ya kamata wanda kan iya karshen ka zaka yi domin ko a gidan fursuna in an tsare mutum dole a nema masu abinci saboda Allah bai yadda a forar da mutum da yunwa ba shi yasa ya hana yaro kankani yin azumi dan ba zai iya dauka kai ba ma wai anan duniya ba ko a cikin jahannama Allah ya tsare dan adam ya ce akwai abinci ko da dai abincin la yusmin wa la yughni min ju amma ko a jahannama sai da Allah ya ce akwai abinci lahum sharabun suna da abin sha min hamimin na tafashashen ruwa dole sai da aka ba su kuma suna da ta'amin laisa lahum ta'amun illa min dare ba su da wani abinci suna da abinci sai dai abincin na kaya ne amma dai ko a jahannama Allah bai tsare mutane bai bar su haka wallahi sai da ya nema musu abinci ko da ko abincin ba shi da daɗi kuma ba zai wadatar da su saboda ɗan adam yana da wani abu to shi yasa muke jiye ma muna jin tausayin gwamnati kuma muna tsorata mata mun san halin da ake ciki na babu amma dai tun da aka fara killace mutane wani hoɓɓasa na wanda za a ce gashi-gashi har yanzu ba mu ji shi ba na waɗanda suke ba su da abinci hasali ma ni na ji kamar a labarai an ce wa gwamnan wata jiha abinda abincin da gwamnatin tarayya ta tura masa ya ce zai mayar saboda shinkafa ce lalatacciya kaga kenan an ajiye ta ta daɗe har ta fita daga hayyacinta wani tun da can ba ma wannan annobar me yasa ba za a raba mutane ba sai na umar yana ɗaukan buhu yana shugaban ƙasa yana ɗaukan buhu na alkama a gadon bayansa yana kaiwa matar da ta raka abinci a gidanta yana shugaban kasa inda wancan gwamna yana complain cewa shinkafar da aka kai musu ta lalace ni na ji a rediyo watakila wasu masu ji cewa zai mayar da ita akwai yiwuwar ya mayar da ita saboda ta lalace to mu wanda ta lalace ma gwamnatin tarayya ba na jin ta turo mana nan ta turo ko to idan ta turo inda har ya tabbata an turo to ya kamata a ce an raba wa mutane ba musamman za a yi da ita ba ni ban ma san cewa an turo ba sau da in har an turo ya kamata a tallafa wa mutane don wallahi hadisin da yake ban tsoro shine hadisin matar da ta tsare kuliya ba ta sake ta taci abinci ba ba ta bar ta ta nema da kanta ta ci daga kwarin ƙasa ba ba ta shayar da ita ba har ta mutu manzan Allah ya ce wannan mata hiya finnar tana cikin wuta don haka gwamnati tana da zaɓi ga kuma hadisin mai kare wanda Allah ya gafarta ba karuwar bani Isra'ila saboda ta shayar da kare ishirwa da yake ji ishirwa ta shayar da shi ruwa wannan yasa Allah ya yafe mata gwamnati tana da zaɓi ko ta ɗauki hadisin mai kuliya ko kuma ta ɗauki hadisin mai kare hadisin mai kare rahama ce da tausayi da taimakon mutumin da ya gaza a halin da ya samu kansa da kuma koyaya domin ruwaya ta ce wannan matar da ta zo bakin rijiyar ta sha ruwan amma karen yana gaigayar ƙasa saboda ishirwa a cikin talakawan ƙasar nan akwai wanda ya kai ya gaigayi ƙasa shi sama ƙur'ani ya ce au amun fi min zi zaba da ya magana akan wani ta ta hamal adara wama aka ba fakkura ka ba au amun fi min zi masu masgaba yatiman za maqraba au miskinan za taraba. miskinan za shi shine wanda ya kai ya gaigai kasa wasu malamai kuma suka ce saboda talauci komai ya kulle shi daurin has ba zai iya ma fita ya je wani aiki ba saboda halin da yake ciki irin wannan in ka ciyar da su Allah tabaraka wa ta'ala saboda jin daɗin kaciyar zai yayi ma komai kai ni wallahi ma ina ganin da gwamnatoci za su ɗauki nauyin ciyar da mutane na sati guda su ce duk talakawar nan kowa ya ci abinci ya koshi ya ɗaga hannu ya biya ma Allah ya kwadon yi annoban nan za a ɗebe ta saboda farin cikin da ubangiji yake aikiyar ciyarwa na masu abin nan ne na bayin Allah ne abrar innal abrara ubangiji ya nuna cewa su ne wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina saboda haka duk abin da ake faɗa akan gwamnatoci mu talaka yana da wani haƙƙi kusan guda goma sha biyu haƙƙinsa na farko shine haƙƙul haya yana da haƙƙin ya rayu ba kashe shi za a yi ba yana da haƙƙin ya rayu a inda yake a ƙarƙashin gwamnati kuma haƙƙin rayuwa malamai sun ce haddasa ma masa lafiya in bai da lafiya a kan shi asibiti a tanada masa asibiti domin shi ne ɗaya daga cikin haƙƙun haya in ya gaza babu abinci babu yadda za a yi gwamnati tana da abinci ta bashi ya rasa yadda zai yi saboda na umar ya yi wannan kai ya ma toya masa da kansa kai ba ma dan adam ba fa sayyidina umar a gwamnatinsa sai da ya kai matsayin da ya sa an toya masa ya zo ya zuba ta a gidan tururuwa aka tambaye shi ko me yasa ya ce tana da haƙƙin ta ci tana da haƙƙin kuma ta bari saboda haka muna kira su kalli wannan duk gwamnatoci a jihohinsu su ɗauki waɗannan matakan domin watakila ta hanyar su kadai da faranta ma talakawansu wallahi Allah zai iya zai daidai wannan annobar ai mai mulki kam dama inda ya adalci shi ya fi cancantar yayi addu'a ma kowa tunda ai manzo Allah ya fara shugaba adali wanda zai taimaki talakawansa in ya daga hannu ya addu'a shi kadai ya isa wallahi shi kadai ya isa don haka talaka yana da haƙƙul karama a shari'a cewa gwamnati talakanta yana da haƙƙin ta masa karamci shine ta mutunta shi banda himaya haƙƙul hayat wato shine ta karamta shi ta mutunta shi kada a wulaƙanta shi kada a taka shi a tsaya a kansa ba a yin wannan yana da haƙƙul karama mutum ne da ya cancanci a yi masa karamci a yi masa mutunci a girmama shi na uku suka ce yana da haƙƙul hurriya in dai bai taka doka ba to yana da 'yancin ya rayu duk talaka a ƙarƙashin gwamnati inda bai taka doka ba yana da ƙuriyar ya yi walwala kama idan larura ta zo babu yadda za a yi wannan larura ce take hana wasu abubuwa amma yana da haƙƙin hurriya shi ne zamanto ‘yantacce ba bawa wanda ake ɗaure shi a sarrafa shi yadda aka ga dama ba inda bai taka doka ba na hudu ko suka ce yana da haƙƙun ta'ali wani haƙƙi ne gwamnati ta ilmantar da shi kuma ta ilmantar da 'ya'yansa ta ilmantar da shi akan abin da ya zama wajibi a ilmantar da shi wato kenan haƙƙun talib talaka yana da wannan haƙƙin na biyar suka ce akwai haƙƙun tamalluk shine haƙƙin mallaka yana da dama in yi aiki a biya shi yana da dama in yi sana'a ya samu kuɗi ba dama kudin su zama a kudin gwamnati ne a wannan tamalluk yana da haƙƙin mallaka in yi noma a gonarsa kayansa ne gwamnati ba za ta kwace ba yana da haƙƙin mallaka yana da haƙƙin ya rayu yana da haƙƙin gida yana da haƙƙin waɗannan duk talaka yana da su na shi da suka ce akwai haƙƙul amal wato yana da haƙƙin ya yi aiki ko dai in gwamnati ta aiki ta ɗau za ta ɗauki ma'aikata yana da haƙƙin ya nema in ya cancanta a bashi in bai cancanta ba a gaya masa bai cancanta ba saboda a gwamnatin sai na umar a ministrori daban-daban ministry da yake da su iri daban-daban sai wanda ya cancanta ake bashi aiki wanda bai cancanta ba za a bashi ba sai dai a nema masa wani abin da zai yi ko a bashi shawarar wani abin da zai da haka yana da haƙƙin yin aiki suka ce na takwas talaka a ƙarƙashin gwamnati yana da haƙƙin raha haƙƙin hutu ko gwamnati ne ta ɗauke shi aiki ya kamata rinka ba shi hutu domin ba zai zama inji ba kullum ya kamata ya zama wato kana kan aiki a'a kana da haƙƙin a baka hutu haƙƙin raha wannan akwai shi a cikin musulunci ko aikin gwamnati a musulunci kake sai an baka haƙƙin hutu a dole ne kullum sai a jibga maka aikin sa'annan na takwas suka ce akwai haƙƙin zaman shi ne duk wani abu da aka yi a kan aikin da za ka yi ma gwamnati idan ba ta da kuɗi a lokacin ka yi aikin kuma to haƙƙi ne ta yi zaman shi ne ta biya wannan harajin bashi kana da wannan haƙƙin ba za a cinye maka shi ba sannan haƙƙu siha shi ne na haƙƙun samun lafiya sannan na goma suka ce haƙƙul adala haƙƙin kuma a yi maka adalci kana da wannan haƙƙin sannan na sha ɗaya haƙƙun himaya gwamnati kuma dole ta maka kariya daga duk wanda zai cutar da kai dukiyarka zai cuta ko jininka zai zubar ko ta'addanci zai a kanka kana da haƙƙun himaya akan gwamnati ta tsare ka shine ta tsare ma jini ta tsare ma rai ta tsare maka hankali ta tsare maka dukiyarka wannan haƙƙi ne akan gwamnati ita kuma na sha biyu aka ce ita kanta hukumar tana da haƙƙi na kai mata da'a duk cikin abin da ta ce ka yi matuƙar bai saba ma Allah ba wannan ita kuma hakkin ta so kaga waɗannan abubuwa duk waɗanda aka ce su zauna kuma suka zauna to a kalle su muna kira daga gwamnati lalle ne ta sani waɗannan al'amura ne manya kuma wallahi dan kaunar ta yasa muke tunatar da ita domin ta sauke wajibi don in ba a yi ma lahira Allah yana nan zai to shi yasa gara mu gaya musu tun da wuri su sani don ba mu da inda za mu same su amma na san wannan kafar za ta iya kai musu da haka abin da yake na abin nan ne ba za a abin nan din mutane ba ko kwano ɗaya ne ko kwano ɗaya ne ka san dai ciwon ka taimaka akwai wani wajibi da ka sauke amma kar ya zamanto salin alim muna gani mu muna gani don mu inda muke shiga su ba sa iya shiga kuma mu abin da yake zuwa gaban mu baya iya zuwa gaban su saboda haka muna ganin yadda al'umma suke a takure akwai bukatar a taimaka musu wala'alla Allah wannan taimakon zai sa Allah ya ji tausayi mutane dama ai ko irhamu man fil ardi ne ko yarhamukum man fis sama ku ji tausayi na ƙasa da ku ku manyan shi kuma Allah da yake sama da ku sai ya ji tausayin ku zai ɗebe muku wannan al'amarin duk wannan damuwar arra'imuna yarhamuhumur rahman masu tausayi Allah zai ji tausayin su saboda haka a ji tausayin talakawar nan a yi abin da duk ya kamata yi wallahu ta'ala alam za mu ɗora kan tilkal ƙura na kusu alaika min an ba'iha na'am تلك القرى نقص عليك من أنبائها م. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل نعم كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين تبارك وتعالى تلك القرى وتر القرير أي الله يبادل أبار ما سمولك كلا كلا ya ce kuma waɗanda suka gaje su su kwakwafi kyawawan halin waɗancan su laifanci munanan halayen waɗancan saboda abin da ya samu waɗancan sai Allah ya ce waccar alƙariyar da kake jin labarinta waccar jihar ko waccar ƙasar ko waccar garin ko waccar al'ummar da muka baka labari na ƙusu an bari an Allah ya ce muna ƙasaso labarinta muna baka domin ya zamanto mai wa'azi walaqad ja'at rusuluhum bil bayyana. Allah ya ce hakika manzanninsu sun je musu da hujjoji mabayyana fama kanu li yu'minu bima kazzabu min qabl sai kuma ya zamanto ba su kasance sun yi imani ba da abin da suka karyata tun kafin wannan lokacin kazalika yatba'u Allah haka Allah yake rufi ala qulubil kafirina a bisa zukatan waɗanda suka kafirta maganar rufi ta sake dawowa a cikin wannan aya kuma yana daga cikin abin da muka kafa hujja da ayar a lokacin da muke bada sabuban da suke sa Allah ya rufe zuciya na dan adam ya zamanto alheri baya shigan mata tausayi baya shigan mata adalci baya shigan mata sai zalunci da baba kere da hadama sai su shiga su mamaye ta lamma qassa ta'ala ala nabiyihi lokacin da Allah ya ba da labari maɗaukaki akan annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labari khabara qaumi nuhin labarin mutanen annabi nuh don a farko suratul araf farko kissa muka fara yi kafin mu zo qaumu hudin mutanen hud sannan labarin qaumu salih mutanen salih sannan labarin qaumu lut mutanen lut sannan labarin qaumu shu'aib mutanen annabi shu'aib malai ce lokacin da Allah ya ba mu annabinsa wannan labarin waɗannan mutanen wa ma kana min ihlakihi alkafirina da abinda Allah ya kasance na daga halakar da kafirai da yayi wa in ja'il mu'minina da tseratar da mu'minai da yayi wa annahu ta'ala fi Allah madaukaki a azara ilaihim wato kamar ya yanke uzuri ne yanzu da ai dama ya dauko labarin can ne ya baka ya dauko labarin wancan ya baka ya dauko labarin da mulkin can ya baka ya dauko yadda aka kare da shi ga yadda ya zama ga yadda komai ya faru ai kamar an yanke maka uzuri kamar an yanke ma uzuri a azara ilaihim Allah sai yanke uzuri ga mutane bi an bayyana la'umul haq saboda Allah ya bayyana gaskiya kuma duk wanda ya saurare mu mai mulki a baya da abubuwan da misalan da muka kawo ai kamar an yanke masa uzuri ko ya adalci ya fita lafiya ko kuma kada ya adalci ya gama da irin abun da waɗancan munanan suka gama duk wani mai mulki a yanzu ya san abin da 'yan uwansa suka yi efcc suka kama su aka je aka kulle duk wani mai mulki ya san abin da 'yan uwansa suka yi na kama karya wadda wasu an yanke musu hukuncin kisa wasu ma an rataye su wasu an musu ba daɗi wasu suna nan yanzu rayuwa ta zama abin da ta zama wasu har yanzu ana nan a kotu da su ana jiran a yanke musu hukunci wannan duka Allah ya bayyana a azar Allah ya yanke uzuri saboda me bi an bayyana lahumul haq domin Allah ya bayyana musu gaskiya bil hujaji da hujjoji ala alsinatir rusul a bisa harshen manzanni salawatullahi alaihim ajma'i ira da amincin Allah su tabbata ga waɗannan manzanni kala ta'ala sai Allah ya ce bayan yayi bayanin duk komai da ya faru da su domin an ba mu labarin mutanen Nuhu ai ruwa ne ya halakar da su an ba mu labarin mutanen Shu'aib ai ruwa ne abin nan wato tsawa ce ta kashe su an ba mu labarin qaumu hudin adawa iska ce ta halakar da su an kuma ba mu labarin wato mutanen lut wadda kifar da garin akai duk waɗannan Allah ya ba da labarin su kuma dukkansu da masu mulki aka waɗannan abubuwa suka yi ta gwagwarmaya da annabawan suka ƙi yarda har Allah ya kai su ga wannan mataki na halakarwa to Allah ce tilkal qura ƙala ta'ala sai Allah ce tilkal qura Waɗancan alqariyu na qussu alayka ya muhammad muna ba su labarin a kan labari ka ya muhammad min anba'iha na daga labarbarunta Ai min akhbariha daga labarbarunta walaqad ja'atum rusuluhum bil bayyana. Manzanninsu sun zo musu da hujjoji waɗanda suke mabayyana bil hujaji ala sidqihim annabawan sun zo da hujja da dalilai akan cewa su yan aika ne daga wajen Allah kuma sai da Allah ya ba su hujjojin da za a gansu a tabbatar da gaskiyarsu annabawan duk haka Allah ya su. annabawan ba a bar su haka kawai ba sai da aka ba su hujja wanda in sun yi bayani gaskiyarsu za ta bayyana in sun karanta saƙonnin Allah gaskiyarsu za ta bayyana saboda haka an ba su hujjoji da dalilai ala sidiqihim a bisa gaskiyarsu fi ma akubaru bihi cikin abin da duk annabawan nan suka ba wa mutanen nan labari ya tabbata kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar yana cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance muna yin azaba ba akan wata alƙariya ko akan wasu mutane har sai mun aika da manzo ya kafa hujja akan su saboda kashi yasa a yanzu da talaka da mai mulki da mai kudi da kowai babu wanda Allah bai tura masa manzo ba kowa Allah ya tura masa manzo duk abin da muke yi na rashin gaskiya ba wanda ba mu sani ba kowa ya sani wanda zai yi zina wala ya san zina ba ta da kyau wanda zai sha giya ya san zina ya san shan giya ba da kyau wanda zai ci naman wani ya sani ba kyau wanda zai ha'inci wasu mutane ya danne musu haƙoƙi ya sani cewa ba kyau saboda kaga kenan wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula kai banda ma wannan alqur'ani banda ma manzannin banda ma malaman da suke wa'azi banda ma komai akwai wani abu da Allah ya rataya a jikin dan adam in zai yi sako sai wannan abun ya gaya masa ba daidai bane shine hankali hankali da Allah ya sa ma adam yanzu idan ka zo za ka cuci wani sai hankali duk yadda ka nuna ƙarfi a kan cutar sai hankali yana gaya maka abinda ka kake ba daidai ba ne, wannan shi yasa za ka ga mai laifi yana waiwaye saboda ya san abin yake ba daidai ba ne, domin yana tsammanin bai son wani ya ganshi so wannan hankalin da yake sa shi yana waiwayawa ya duba ba kowa to shi hankalin hujja ne a su saboda abin da zai ya ba kyau domin abin da za ka yi shi da kyau ka tunanin wani ya ganka ka tunanin wani ya kama ka duk abin da za ka yi mai kyau hankali ya daga ya tabbatar maka kuma ya samu nutsuwa saboda haka Allah ta baraka wa ta'ala ya gama da ɗan adam ya ce ba zan yi musu azaba ba har sai na aika musu da manzanni wa ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar yana cewa zalika min amba'il qura wannan yana daga cikin labarbarun alƙaryu iri daban-daban na ƙusuhu alaika wanda muke ba da labarinsu a kanka wanda muke ba da labarinsu a kanka min ha ubangiji ya ce daga cikin alƙaryu ƙa'imun akwai waɗanda suke wallahi a tsaye Allah ya halakar da su a tsaye wa min hum qa'imun wa hasid akwai waɗanda suke girbe su akai suna tsayin Allah ya ce a girbe su sai a halaka su duk wannan nau'in azabar Allah ya a duniya kuma a wannan duniyar da muke rayuwa a nan Allah ya ta ba wai a wata duniyar bane su mutanen lutu da aka ɗaga su aka kifar da su kaga su kan ai wato abin nan nitsar da su mukai aka rufe su wa na alaihim amma akwai waɗanda Allah ya ce tsawa muka turo a yi a garin fa asbahu fi diyarihim jasimin suka zamanto a durkushe suke kaga waɗannan hasid girbe su aka suna su aka girbe su suka durkusa a haka aka halakar da su akwai waɗanda kuma adawa su wato suna tsaye aka yayyanke su aka mai da su kamar guntayen dubino fataral qauma fiha sar'a ka annahum ajazu naqlin khawiya haka muka yi musu kai ka san tsawar mala'ika ta fi ƙarfin corona wallahi kai ka san Allah ya daga gari ya kifar da shi ya ruwa da yumbun bala'in wuta ai plastersa ka san ya fi ƙarfin corona amma fa abin da ya jawo ma waɗancan mutanen shi ne zunubi kuma yanzu ba a ludu amma akan ludu aka yi ma waɗancan labarin aka yi musu haka kuma yanzu kamar mutanen shu'aibu da aka ce an halaka su da wannan akan kwanan au auhul mikyala wal mizana ba a toye kwanan mutanen nuhu saboda kafircin su ne aka musu haka mutanen adawa su ma saboda kafircin su aka musu haka duk zunubi ne jawo musu shi za ubangiji ya ce wannan labarbarun da muke baka mutane su koma su kalli baya ai yanzu mu abin da ya hana ma Allah ya halaka mu saboda addu'ar annabi ne annabi yayi addu'a ya ce kar a halaka mu sai Allah ya ce ya karba ba zai halakar da mu ba kowa kuma za a jira shi da sa. amma time to time fa zai rinka turo bala'i shine ma'anar zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas zai rinka turo da bala'i iri daban-daban saboda abinda mutane suka aikata da hannayensu duk da wannan bala'in da nayi na turo wa mutane Allah ya ce wa ya afu an kafir Allah yana afuwa ne akan mafi yawa yana yin afuwa akan mafi yawa Allah tabaraka wa ta'ala yana yafewa akan abubuwa da yawa da muka domin a wata ayar cewa yayi da fa zan kama su da abinda da suke aikatawa na muni walau yu'akhizu Allahu an-nasa bi zulmihim da zan kama su da irin zaluncin su da suke aikatawa kowane laifi ɗaya bayan ɗaya ne tabi ina kama su bana yafiya wallahi ma taraka alaiha min dabba da ba zan bar wani a bayan ƙasa ya tafiya ba kowa Allah zai durkusar da shi yanzu ka samu an aiko annoba ta nuna wa mutane kowa ya tsaya to inda da ne kafin addu'ar annabi wallahi in zunubanmu ne kai haka Allah halakar da mu sai dai kawai a same mu cikin ƙasa a cikin azaba ba za ma a ba ku daman yanzu ku samu daman tuban ba amma yanzu ai rahama ce ma da Allah ya turo shi yasa daga cikin hikimar aiko da bala'i akwai wasu abubuwa kamar guda hudu malamai suka ce in Allah ya turo bala'i akwai hikima a ciki abu na farko dai saboda mutane su tuba daga laifinsu kaga sun samu rahama abu na biyu kuma ya gane haƙurin masu haƙuri su waye za su yi haƙuri da abin da duk Allah ya ɗora musu ba 'yan kuka da ihu da kaza da kaza ba ko kadan sannan Allah yana turo bala'i don mutane su gyara gaba kuma don ya karɓi shahadar masu shahada a cikin bala'i har yanzu kuma waɗanda abubuwa guda hudu Allah yake turo bala'i don su yanzu kaga wasu sun mutu cikin annobar mumine waɗanda suka ta'allaka wannan abun daga Allah ne sun yi haƙuri kuma haka suka mutu cikin garuruwansu manzo ya ce Allah zai karɓi shahadarsu masu imani ko ganin wannan ya kai cewa kowa ya tsaya ya san abin da zai kuma akan wannan gabar nake son in gaya wa mutane cewa kukan da mutane suke fa ya fi komawansu ga Allah ya kamata su san haka komawan da ake kukan da ake yi akan abin da yake faruwa ya fi tuba da ake zuwa wajen Allah domin duk inda aka tsaya maganar kenan an yi kaza an yi kaza an yi kaza ai kaza ya faru ai mu kan yanzu mun shiga uku ai tamu a'a so madadin cewa ma an ce ka zauna a gida karkaje ai kamata ya ka rungumi qur'ani ka rungumi istighfari ka rungumi sallar nafila ka rungumi salati ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ka dauki matakin addu'o'i ka ji cewan yanzu laifinka ne yasa aka kille ka a cikin gida baka iya tasarrufin komai ka ji wannan sai ka ce na tuba na koma ga Allah ka rungumi aikin nafila to babbar matsalar sai ka samu matasa kowa ya kunna wayarsa yana games yana wasu abubuwa yana tsokanar ubangiji yana ta faɗin abin da ba su kenan ba wani kuma in yi kunna wayarsa sai ya rubuta ƙarya sai ya postin sai ya tura duniya kaga kenan nadamar da ake son mutane ma su yi li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'una ko dan za su dawo gare mu su din ma har yanzu ya sa wasu mutane ƙari shiga daji suke to kuma akan wannan musifar kuma har yanzu da gwamnati za ta cire wani abu ta bada ta ce a raba kamar yadda muka kira ɗazu to ka ga musifar wasu kuma za ta taso a gurin wasu azzaluman su kuma a lokacin za su zo matansu za su ba ma saboda su ƴan siyasa ne don haka 'yan jam'iyyarsu za su ba wa ƴan mazaɓarsu za su ba ma kuma wani sai ya azurta mutane talatin waɗanda ba su da haƙƙin a azurta su don ba ciyarwa suke ba ciyar da su ake sai ya je ya azurta mutane sama da talatin kila daga ɓangaren matasa ko daga ɓangaren wani wanda yake hulɗa da shi yana da wadata sai a ɗaiɗi kayan abincin a kai masa za ka ga azzalumai waɗanda suke azzalumai ne an wakilta su akan abu za ga irin abin da za su kuma har yanzu kenan kaga wato ba a koma izuwa ga izuwa gawa ba ya zuwa ga Allah laifinka na biyu kenan saboda haka a komawar ga Allah ma ta gagara yayin da aka kawo abin da za a taimaki waɗanda suka gaza to za ka gani kuma gwamnatin ta fitar da abin ta danka kaji irin waɗannan koke-koken da na faɗa za ka samu azzalimai wani da ƙatuwar riga za ka ganshi da zannabukar amma wallahi azzalimi ne zai ɗiba kai wani ma zai iya ɗiban wannan abincin billahi lazi ya haɗa baki da wani a kasuwa ya saya saboda azzalumi ne to wannan har yaushe wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimina ba'dan bima kanu yaksubun haka muke jibintar azalimi da azalimi to haka zaka gani saboda haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya nuna cewa zaluncin al'umma ne yasa waɗannan abubuwa suke faruwa Allah ce mun baka labari min anba'il qura naqussuhu a laikamin haƙa, wa hasi. da muka halakar da su wa ma zalamnahum Allah ya ce mun ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum sai dai sun zalimci kansu da kansu a wannan din yanzu idan ba mu sa'a ba Allah ya ce make mu sai a siyasantar da wannan ciwon sai ya zama harkar neman kuɗi sai a siyasantar kaga an sake kuɗi amma ka rasa ina suka shiga ka ji an ce an sake kuɗi da yawa don a yi kaza a kan corona amma wala sai ka rasa ina kuɗin suka shiga sai ka rasa kuma me aka yi ka rasa duk irin waɗannan zalunce-zaluncen su Allah yake tattarawa ya mayar da al'umma ta shiga cikin wani hali shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fama kanu liyu'minu ba su fa kasance suna yin imani ba kaga kafiran nan duk kisran nan da Allah ya bayar da irin bala'in da aka musu wala ba su zama to sun yi imani ba to mu din ma a yanzu a hakan din ake a hakan din ake ina ga mutumin da za a bashi wannan abun dan ya to rayukan mutane yayi gaba da su yana kallo kuma wasu suna azabtuwa wa makanu li yu'minu ai su ma ba su da imanin ne da da imanin wallahi ba za a yi wannan ba alba'u ma ne ce fama kanu liyu'minu ma kazzabu alba'u sababiyya ay fama kanu liyu'minu ma ja'atkum bihi ar-rusul bisababi takzibihim bil haqq saboda sanadin sun ƙaryata gaskiya tun asali ba su yarda da gaskiya ba shi yasa da za ka ga mutane ba su yarda da gaskiya ba don haka mutum yana iya cewa gaskiya ma ba ta ci abinda take ci shine ƙarya ne ba su yarda ma da gaskiya ba saboda ita kanta gaskiyar an karyata ta ba ta aiki wai yanzu abin da muka kai a irin wannan hali a ƙasa wai mun kai halin da za ka ji ana cewa duk wanda yake yin gaskiya ba za ta kai shi ba wai gaskiya ba za ta fitar da kai ba amma kaga an yarda cewa ƙarya za ta fitar da kai saboda haka mutane sun ƙaryata ma gaskiyar farkon sun ƙaryata sannan shi yasa abin ya zamanto haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazalika hakanan ya tuba Allahu ala qulubil kafirin Allah yake rufewa a bisa zukatan waɗanda suke kafirai to sai Allah ya wata magana ya ce wa ma na li aktharihim min ahad na'am wa ma na li aktharihim min ahad وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين تبارك وتعالى وما وجدنا بمسامين سبإن الله لأكثرهم ما في يوم ما سملكنا ما في يوم سو والله إن جي الله يتي بمسامين سبمين أحد سنة دا القول ما في يوم سو بمسامين سنة دا القول ko dai alkawarin da kai yau tsakaninka da Allah na zaka bauta masa shi kadai ba a same ka ka cika alkawarin bauta ma Allah ne shi kadai ba saboda ka zo tsafi tsafi ma kake ta akan mulkin ka ko kuma a alkawarin da ka ɗauka wa mutane a irin wannan zamanin ai alkawari ake kafin ka hau shugabanci agreement ake ma'ana agreement din nan ko ba mu zauna gani ga kamar rubuta shi mun yi sanin ba a abubuwan da ka bayyana a manifest naka da abubuwan da kake faɗa a wuraren maganganunka da kafafen watsa labarai da 'yan kamzaginka da suke hawa facebook su yi talle dukkansu abin da suka shi ne alkawari za mu muku ruwan sha da yake kullum kasu? kuma ba za su gyara ruwan ba saboda shi in sun gyara ruwan nan kam 2000 din da za ta sake zuwa ta nan gaba da me za su yi kamfen ai babu saboda haka ba za su gyara ba za mu gyara muku makaranta to ba za su gyara ba saboda in an gyara to wancan karon in an zo kuma me za a gaya wa mutane za mu muku kwalta kuma ba za a yi ba saboda haka shi kenan idan duk waɗannan abubuwa shine ake ta yi saboda haka Allah ya ce wallahi ban same su mafi yawan su suna cika alƙawari ba ka ji abin da Allah ya bada shaida wa ma wajadna li aktsari min ahad ban same su ba mafi yawan su suna da alƙawari ba su da shi wa in wajadna ai abinda ma na same su kuma suke faman yin sa wannan kan ba kama hannun yaro suna yin su Allah ya ce wa in wajadna aktsarahum mafi yawan su kuma abinda muka same su suna yi na fasiki suke za su nemi mata za a sha giya za a yi kida za a tara maroka za a yi kida za a yi rawa za a kwana ana fati za a sha abin da za a sha za a cuci talata, za a kwashe dukiyarsa za a yi duk abin da za a wa in wajadna aktharahum da fasike mafi yawancin su ji Allah fasikai muka same su ba su cika alkawarin su wannan shine abin da yake cewa alƙaryoyin da suka gabata waɗanda suka yi gwamnatoci tun kafin ku irin gwamnatin adawa irin gwamnatin samudawa irin gwamnatin samud da saleh da lut da wane ne da shu'aib ire-iren waɗannan mutane duk a cikin mulkin su an same su ba su da alkawari sannan mafi yawa in ji Allah abin da na same su shine fasikai fasikanci suke a gina gurin rawa a gina wurin zinace-zinace a gina wurin shaye-shaye a yi a club a yi wane ne wane ne duk irin waɗannan su ne muka same su in ji Allah mafi yawan abin da suke kin walakadu wajadna ma ne ce ai hakika mun same su aksarahum mafi yawan su fasiki na fasikai ne khariji na ali ta'ati wal imtisal mun same su sun fita daga yi mana Allah daga yi ma Allah da'a mun fi same su sun fita ba sa sadar da alkawarin da aka ce su sadar da shi sun ki wal ahadu allazi akhadahu da alkawarin da su suka dauka ma kansu suka ce za su yi da ma abin da aka halitta su na alkawarin ubangiji a kansa na za su bauta ma Allah wa fitrihum alaihi da fitrar da Allah ya halicce su akai ta su musulmai ne mutanen kirki ne bayan Allah Allah ya halicce su duk wannan alƙawuran sun canza sun canza ɗabi'ar su ta zama ɗabi'ar fasikai ba ɗabi'ar salihai ba sun zama ɗabi'ar su ɗabi'ar azzalumai ba ɗabi'ar mutanen da suke taimakon wasu bayan Allah ba wa akhadha alaihim fi aslabi annahum rabbuhum hatta alƙawarin da ubangiji ya ɗauka nasu wanda suka ɗauka na Allah a cikin tsatson mahaifansu cewa Allah shi ne Ubangijinsu mamallakinsu Allah ya ce na same su ba su cika ba shi ne wa annahu la ilaha illahuwa. wannan alkawari ne cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah to shi ma wa ƙarru zalika sun tabbatar da haka a cikin mahaifar mahaifar uwarsu amma bayan sun zo sun yi wani abin sun warware wa shahidu ala anfusihim bihi sun yi shaida a bisa karan kawunansu da wannan da haka za ka ga yanzu sai mutum ya zo kwanan an nuna wani wani wani wani wani gwamna wa yana hawaye an tambaye shi yake wa yana jin yadda Allah zai tambaye shi waɗannan mutanen da aka kashe kamar da gaske ba layi tallahi kai ka da gaske ne to amma me yayi wajen kare waɗannan mutanen wani mataki ya ɗauka wajen kare su wa shahidu da kansu suke shaida don sai ka ji mutum an zaɓe mu saboda mu tsare amana za ka ji mutum yana faɗa da kansa saboda mu kare jinin saboda mu kare dukiyoyinku hakkin gwamnati ne ta kare dukiyoyinku ta kare rayukanku ta kare ku ta kare mutuncin za ka ji suna faɗa gwamna da kansa zai iya faɗan irin wannan abu shahidu amma kuma babbar matsalar malace fakhalahu sai suka saba wa tarakuhu suka zubar da alkawarin da suka yi wara a zuhurihim a bayan bayansu kai ka ce ba talakawa suke mallaka ba kai ka ce ba ta hanyar talaka ya zai hau mulkin ba gaba ɗaya bai san tausayin talaka ba gaba ɗaya bai san ya rangwanta masa ba gaba ɗaya bai san ya saurari talaka ba amma lokacin da yake nema zai zo har masallaci lokacin da yake nema zai je har gida ko yawa Wanzu ma ka ji ana makwabci da makwabci neighbor to neighbor duk ana yi ko ba haka ba duk an yi waɗannan amma yanzu ina tun da an riga an hau wa khalafu suka saba wa taraku suka zubar da alkawarin suka bari wara a zuhurihim ta bayan bayansu haka abin yake tafiya wa abadu ma Allah ghairahu bila dalilin kuma ma suka je suka kama bautar wani wanda ba Allah ba suka hada Allah din da wani suke bauta masa ba tare da dalili ba saboda haka mafi yawan sai ka same su a wajen bokaye yes a wajen boka abadu Allah sun bautata ma wani Allah sun ma kafirce ma ubangiji a wani lokaci bila dalilin babu dalili ballan da ya baka mulki yanzu sai ne zaka je wajen boka ka ce ya daure maka mulki Allah ya ɗauki abin ya baka malikal mulki tu'til mulka man tasha yayi wannan ya ɗauka ya baka amma kai kake ganin yanzu wani boka ne yake da tasiri bila dalil wala hujja babu dalili a na hankali a shari'a babu dalili la min aqlin wala shar'i abinda ake za ka shi babu hankali a ciki babu shari'a ba shari'a babu hankali wani abinda masu mulki suke sai ga ba hankali a ciki shawara ce ba za su shawarci kowa ba abin da ya zo musu kawai shi za su kana da malamai a gari kana da manya a gari kana da mutane a gari ba za ka shawarci kowa ba sai dai kawai ka zartar da hukuncin kanka kai kadai ko wasu wasu ma kuma ba su da abin da ma za su iya fada haka aka ɗauko su kawai aka zo aka aka dora su akan abin da aka dora su shikenan sai suka gino akan haka wai waɗannan su ne in ka zo kai magana sai su ce maka eh fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu haka fir'auna mai ya tsoratar da mutanen sai ce kai zan ture ka ba in ba za ka bi ni ba zan kwabe ka ba na baka commissioner ba zan wallahi zan ture zan ture ka in ba za ka bi ba fastakhaffa ya tsoratar da su fa ata'uhu shikenan sai kowa ya ce mun bi to kusan haka tafiyar take a yanzu kawai duk abin da aka zo aka ce shikenan sai a bi ba hankali babu shari'a babu kuma shawartar mutane wa fil fitrati salima kai koda halitta kubutacciya kubutacciyar halitta ma'ana fitra wanda aka yi dan adam inda bai sha kwaya ba inda bai sha wani abu ba hankalinsa yadda Allah ya yi shi haka ko ba ilimi in ya kalli abin da wasu masu mulki suke sai ya ce ba daidai bane ko ba ilimi wallahi saboda wasu abin da suke babu hankali ba ko shi yasa malai ce ko fitira tsarkakekkiya fitira halittar da Allah ya kage ka baka sha mata giya ba baka daure ta da wani abu ba ta isa ta nuna maka abin da wasu masu mulki suke ba daidai bane ko ba addini wala ko ba doka ta haka kawai in ka tsare wani inda yana cikin hankalinsa ba mahaukaci bane ya san abin da ake ba daidai bane yace fitira ingantacciya khilafu zalika tana da sabanin wannan waja'atir rusulul kiram manzanni masu girman daraja min awwalihim ila akhirihim na daga farkonsu da ƙarshensu sun zo musu bin nahayi da halin irin abin da suke min zalik kama ja a fi sahih muslim kamar yadda zo a cikin sahih wa muslim ya kulu ta'ala Allah yana faɗi cikin hadisul qudusi inni khalaqtu ibadi hunafa yace na halicci bayina akan ɗabi'a mai kyau akan ɗabi'a ta addini faja'atuhum ash-shayatin sai shaytane suka zo musu fajtalathum an dinihim suka karkatar da su daga kan addinin su wannan kuma haka yake faruwa wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum ta haramta musu abin da ni na halatta a kansu wannan haka suke shedanu masu mulki za ka ga kawai abin da boka ya ba shi shawara shi yake duk gari fa akwai malamai akwai manya akwai cikakkun yan boko akwai suwane ne amma sai ga wallahi sai ga ga gwamna ya tsuguna a gaban boka sai abin da boka ya gaya masa shi zai zo ya aiwatar akan al'umma ina hankali anan ana samun irin wannan sai ga kawai in kai kaza ne mulkin ka zai dore in kai kaza zai dora shi akan wannan hanyar duk abota ilimi da ka sani ba zai sa ba zai ba su shawara ba ba zai karbi shawarar su ba wannan abin da aka faɗa shi zai tafi akai shi yasa Allah ya ce na halicce su da hankali amma wallahi shekare suka karkatar da su sai suka ɗauko abin da ba shi kenan ba suka ɗora su a kai suka halatta musu ma abin da ni na haramta sannan suka haramta musu kuma abin da na halatta shi don haka tafiyar take wannan ne abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi cikin wannan ayoyin wajadu na li aksarihim min ahad wana da sauran lokaci ko fafi sahihaini ya zo a cikin sahihaini na imam bukhari da muslim ya ce kullu mauludun yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kowane mutum mun halitta shi akwai ɗabi'a ta addini tattare da shi illa iyaka dai ko iyayensa su da shi ba yahude ko ba nasare ko kuma ba majusi saboda yana maganar fitra ta hankali ba za ta yadda da abin da ake aiwatarwa a ce a matsayin hankali ba ai halitta ta ta wadda take kubutacciya babu tsarmin wani abu a ciki za ta iya gaya maka abin da ya kamata tunda ai cikin mutane ka tashi ta yaya mutum an haife ka a cikin mutane kuma duk mutanen nan da su ka rayu wasu ma tare kuka yi makaranta tare kuka yi firamare tare kuka yi komai amma yanzu duk ka mai da su kowa ba shi da hankali shi kai kaɗai ne sai ka zama mai hankali kuma kai a cikin su ka taso sama da shekara arba'in duk abin da kuke yi tare da su ba kayar da cewa yanzu kawai saboda an baka mulki sai ya zamanto duk waɗannan wai baka jin maganar kowa sai abin da ka sa a gaban ka wannan fitirar ba za a yarda da ita cewa a cikin hankali ake yin ta ba akwai abin da ya juyar da shi daga asalin yadda yake da shine da yake kawo cewa shedan ne yake juyar da mutane akan wani wato abu na daban sannan Allah tabaraka ya faɗa a cikin littafinsa yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ubangiji tabaraka wata'ala yace ba mu ma aiko ba tun kafin kai ya Muhammad na daga manzanni face sai mun yi wahayi na cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai ni in ji Allah fa'abuduni ku bautata mini saboda haka yana nuna lalle ne abin da mutane suke tafiya a kai su koma su sake tunani na bin Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah ya halicci kowa ya kage shi ne saboda me saboda ya bauta masa ya fada wata arina cewa wato misalin waɗanda na aiko su tun kafin kai na daga manzanni was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna wato aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu ubangiji tabaaraka wata'ala yace ka tambayi waɗanda muka aiko tun kafin kai daga cikin manzanni shin kan mun sanya wani kuma bayan Allah wanda za a bauta masa to me yasa in Allah ya ce ga abin da za a yi ba za a yi ba Allah shi ne mafi sanin maslahar ɗan adam shi ya san abin da zai kyautata ɗan adam ina ganin ko mota da wanda ya kera ta shi ne ya san in ka zuma mata bakin mai za ta yi kyau shi ne ya san in ka sa mata ruwa ba za ta yi kyau shi ne yake ba da ka'idojin abin da zai sa a yi mantainin din mota kuma ka daɗe kana moranta ka amfana da ita ta yaya wanda ya yi ɗan adam shi ne Allah a Allah bai san maslahar ɗan adam ba sai eh, dan adam ne zai iya sanin maslahar kansa ai yayi wauta dan haka shi yasa Allah yake ba mu aiko ba kama tambaya duk alƙaryoyi ba mu sa wani koma bayan Allah ba ya zamanto abin bauta sai dai abauta ma Allah saboda anan ne maslahar al'umma take abauta ma Allah anan maslaha take a wata ayar yana cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut lokaci yayi su Allah baraka wa ta'ala waɗannan ayoyin duk suna nuna ba wanda za a bauta ma da gaskiya sai shi Allah baraka wa ta'ala shi yasa Allah ya ce fama kanu li yu'minu bima kazzabu min qabl zamanto suna yin imani ba da abin da ya zamanto cewa ba su yi imani da shi ba tun kafin wannan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fama wajadna li aksarihim min ahad wa in wajadna aksarahum fasikin. ba mu same su suna da cika alkawari ba mafi yawa mun same su kawai fasikai ne inji Allah tabaraka wa ta'ala yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya gama da wannan labarbarun alkariya abinda zai dora akan shi ne bayan waɗannan abubuwa na mutanen Nuhu da aka gama da mutanen Hudu da aka gama da mutanen Salihu da aka gama da mutanen Lut da aka gama da kuma mutanen Annabi Shu'aibu annabawa biyar kenan ko alƙaryoyi ba ko kuma gwamnatoci biyar to Allah da ya gama da su can wani lokaci bayan an halakar da su duniya ta sake ɓaci ta ɓaci gaba ɗaya ta koma gidanta na jiya zalunci da babakere da halakar da mutane da zubar da jini da duk abin da ka sani waɗanda su annabi nuhu suka yi na gyara ƙasa na su salihu da suka yi na hudu da suka yi duk yanzu ya lalace komai ya tafi duniya ta sake rikicewa ta koma gidan jiya ban da barna ba abin da yake faruwa a cikinta to Allah ya ce sannan sai na turo annabi Musa to yanzu gobe kissar da zamu tashi kenan Allah ya turo annabi Musa zai zo ya gyara duniya kuma zai gamu da tsagera tsagera cikin masu mulkin duniya shine Fir'auna wannan shine kissar da zamu tattauna a gobe kenan zamu ga tsageranci da kuma annabci ya za su kare Allah kai mu gobe insha Allah ku zamu daura Ah, muna tawassuli da wannan zama muna roƙon Allah ubangiji Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya tsarki ya Allah ka ɗauke mana wannan annoba ubangiji ka ɗauke mana wannan annoba ya Allah waɗanda suka mutu a cikin muminai Allah ka karbi shahada su Allah ka tsare mana Allah ka dawo da mu cikin masallatin yanka ya Allah mu to muna sallah muna tarawih muna karatun alqur'ani ubangiji ka janye wannan fitina a duk duniya gaba daya ya Allah ka ɗauke ta kamar da bayinka cikin ɗakunanka ya Allah su bauta ma. waɗanda suka rasa Allah ka ba su masu rayuwa cikin tsanani Allah ka sauƙaƙa musu waɗanda suka rasa abinci Allah ubangiji ka ba su waɗanda ba su da shi ka musu masu lafiya ka ƙara musu marasa lafiya Allah ka warkar da su ya Allah ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته